Barka da zuwa tashar tsakar gida. Hannatu Usman ta yi martani kan yi wa a asiri. Bidiyon tsiraicin Ummi Rahab, da keke ta yi magana. Biyo bayan maganganu da Murja Ibrahim ta yi kan wata jarumar da take zargin ta yi gulmarta, har ta tuna asirin jarumar kan cewa jarumar ta nemi shawarar ta kan tana so ta yi wa a asiri ta mallake shi don ya saka ta a shirinsa na alaka. An yi ta maganganu da mamakin jin wannan batu. ban san me kawaruwa a fim din alaka ba kin gane kika ce ai ko ta yaya ne sai kin shiga series din alaka na ce to duk da yanda kika ce zaki kika ce da ni to murja ko kuma kina ganin malamai zan bi ne a mallake min alulu dan ya sani a series din alaka na ce me kika ce dan maimaita in ji da kunne na na left kika ce zaki je ki je a yau alulu asiri akan ya saki a series din alaka an yi ko ba a yi ba na ce to ko ni karamar ko da yake wasu sun bayyana sun fahimci cewa ba da kowa murja take ba sai da wannan jarumin ta shirin izza su wato nana wato minal ahmad daga baya jarumin ta nemo murjan sun yi bidiyo a shafin ta, inda take bayyana ba da ita murjan take ba har ta sa murjan ta tabbatar da haka gami da roƙon jama'a su dina yaɗa ƙarya. Assalamu alaikum jama'a ya kuke yanzu. Ah! Wai wai wai wai kin san nawa ne na kabulla. wajen dubu ashirin da wani abu ne makwabci ne za ki janyo na haka kai ka daga ba gadi Allah ya isa tsakani na ni na tashi daga bacci daga wani bidiyo mu na katta mutum daga bacci daga wani bidiyo yana yawo a cikin kai ana kiyaye wannan yana irin ne ya ni na ga waya da ta ta a to me zan ce wanda ma da Allah ku da ya daga ya ita mun jaba da ni take wannan hadin fada ne ba ba fada ne wannan sorry like ki I broke na my business happiness eh ga gidan babba asa ke kun da ne mu fita daga sabgata sai an ji ku To shi ne wancan bidiyo da ake magana a kai, jarumin Hannatu S. Usman ta wallafa shi a shafinta, daidai inda ake magana yi wa alluwa asiri gimi da yin tsokaci game da batun inda ta rubuta a shafin ta cewa ku ji tsoron Allah kuna son duniya da yawa kuna cutar da 'yan uwanku saboda son duniya kun manta Allah ke yi shin wai ba ku tunanin mutuwa ko shiga tsaka mai wuya ku sani ko an saka ka shin ko ba a saka ka ba wallahi idan zaka ɗaukaka sai ka ɗaukaka na rantsi sai dai lokaci bai yi ba A wani gefe kuma wata balahira ce ta kunno bayan da wasu gari suka fara yaɗa wani bidiyo na Ummi Rahab na zaune a kan gado daga ita sai karamin wando da riga mara hannu ta bacci inda aka dinga yaɗa bidiyon a shafukan sada zumunta. Da dama an fassara wannan bidiyo da sharin kawaye ne domin ko a cikin bidiyon muryar mace ake ji tana magana da Ummi din wanda wannan ya tabbatar da wata daga cikin kawayenta ne ta yi mata wannan bidiyo ba tare da sanin ta ba. Idan haka ta taɓa faruwa da jaruma Maryam haya, wanda ita ma ƙawaye suka ɗauke ta irin wannan yanayi ba tare da sananta ba, sau kuma yaɗa bidiyon. Game da wannan batun, jarumar Maryam Keke ta yi bidiyo ta ja hankalin mata da a kula da ƙawaye, kar a dinga buɗe min sirri gaba ɗaya, domin yanzu ƙawa ba abin yadda ba ce. Ga dai bayani daga bakin Maryam ɗin. Mata ku yi hankali da ƙawaye. kawa ba a bar yadda ba ce ba a titi kuka haɗu a bariki kuka haɗu ko a waje kuka haɗu ko a unguwanku ɗaya wallahi wata riga da kike sakawa a jikinki wallahi ba ta so riga wannan kina sakawa a jikinki wallahi bakin ciki take yi da ke ke wata ke kike mata komai a rayuwa amma wallahi tana bakin ciki da ke gashi kai yake mata duk abin da take bukata amma tana jin haushin ki ba dole bane sai kin yi kawa kai in za ki kawan ma ya zama na kina da privacy kuma duk abin da kuke yi akwai limit sirrin ki fa sirrin ki ne ba wai za ki zo ki ɗauki kawa ku ne nan ku ne nan akan wani dalili ha kun ga in kuna tare da kawa ke ga ta ɗauki waya ta yi haka malama ki gudu ki gudu saboda gashi nan sai kin zo kin samu miji zaki aure sai a zo a fara fitowa da bidiyo bidiyon da baki san da su ba